وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا kuma za mu bijiro da jahannama ga kafirai bijirowar da babu rufi a cikinta don su ganta ƙiriƙiri.